الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوغل من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haɗuwa da ku a wannan yammaci ta ranar talata daren laraba yau muna shida ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da 28 ga watan uku shekara ta ashirin 2023 a wannan masallaci na ummuna hawa'u da ke nan doma a cikin garin gombe Allah ta'ala muke roƙo duka abinda za mu faɗa ya sa faɗa alkhairi ya kuma tsare mu daga tuntuɓan harshe ko na fahimta muna tafsiri a cikin suratul baqara wanda akwai ayoyin da ajiya malam ya karanta su amma ba mu fassara su ba سوني آية تريد عشرين دبيو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم شك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها نعم. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وتنا نعمة دني أكنكم وأني فضلتكم على العالمين sannan kuma na fifita ku kan talikai sauran halittu wattaku yauman sannan har wa yau ku ji tsoron wani yini wanda a wannan yini la tajzi nafsun an nafsin shay'a rai ba za ta iya amfana ma kowace rai amfani da komai ba wala yuqbalu minha adlun kuma ba za a karbi fansa daga wannan ran ba wala tanfa'uha shafa'atun kuma ceton mai ceto ba zai amfani rai a wannan rana ba wala yusarun ne, kuma ba su da wani mataimaki waɗannan ayoyi an shuɗe irin su a tafsirin da muka yi a baya kuma ba na tsammanin a yanzu za mu iya yin bayani da zai kai bayanan da muka yi a shekarar da ta wuce da muka fara cin karo da irin su. amma dai babu laifi idan mun taɓa kaɗan da gaske abin da zai zamto haske ne da waiwaye adon tafiya da zai ba mu dama mu ɗora abin da za mu fahimta ayoyin da suke gaba waɗannan ayoyi da bani isra'ila mun sani su ne mutanen da aka fi aika musu da manzanni fiye da kowane manzo amma kuma su suka fi wa garewa da ƙimbin Allah ta'ala wannan iyayyata su kuma Allah ta'ala ya faɗi inda ta samo asali da yace hasadan min indi anfusihim wato hasada ce daga rayukansu wadda suke marasa lafiya masu ɗauke da cuta ta hasada. Hasada abu ne mai matuƙar illa ga rayuwar mutum musulmi. Hasada abu ne da ya kamata duk mutum musulmi ya nisance shi, saboda hasada ita ce zunubi ta farko da aka fara yi ma Allah a cikin sama. Wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين kun ga Allah subhanahu wata'ala zunubin farko da aka fara yi masa shine lokacin da aka umarci mala'iku su yi ma annabi Adam sujada Iblis yake kuma dalilin da ya sa yake ɗin ya faɗa abin da ya bayyana da hasadansa don ya ce khalaqtani fa halaqahu min narin wa khalaqtani min narin ko da Allah ya ce a ramma خلقته من خلقتني من نار وخلقته من طين يا faɗi cewa dalilin da ya sa bai mu annabi Adam sujada ba shi ne an halicci annabi Adam daga yanku, shi kuma an halicce shi daga wuta abin da ke da fa'ida mu gane shine farko mu san menene ma'anan hasada su, saboda sanin me ake nufi da hasada shine zai taimaki mutum kare zai fada mata ma'ana abin da ake nufi da hasada shine mutum ya rinka fatan wata ni'ima da Allah ya ma wani ta subuce a hannun wancan ko da shi ba za ta iso gare shi ba tamanna zawalin ni'mati anil ghayr mutum ya rinka fatan ina ma da a ce Wani ya rasa abinda Allah ya mai na ni'ima ko da shi ba zai samu ba idan aka ce ni'ima dukiya tana ciki ilimi yana ciki lafiya yana ciki duk wani abu da idan dan adam ya samu zai samu walwala da jin daɗi wannan abu ana kiransa da suna ni'ima to idan mutum ya gorin wani ya rasa ko da shi ba zai samu ba wannan mutumi yayi yi abin da ake ce mahasada kuma kamar yadda muka faɗa ita ce zunubi na farko da aka fara yi ma Allah a cikin sama sannan ita ce zunubi ta farko da aka fara yi a doron ƙasa hasada ita ce zunubin farko da ɗan adam ya fara yi ita ce zunubin farko da ta sa aka zubar da jini a ban ƙasa ita ce kuma zunubin farko da ta sa aka kashe rai a ban ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida واتل عليهم نبأ بني آدم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين kun ga a cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala ya nuna lokacin da aka bukaci ‘ya'yan annabi Adam guda biyu su gabato da wani abu na kusanci zuwa ga Allah matsayin sadaka wanda wuta ta sauka ta ƙona abin da ya ajiye to alama ta tasa ce Allah ya amsa a lokacin da Allah ya turo wuta ta ƙona na ɗaya daga cikinsu wanda ke nufin cewa shi ne Allah amshi dashi sai ɗan uwansa ya ce da shi la'aktunan naga wallahi ni ko sai na kashe ka kaga me ya janyo wannan hasada ma'ana a fasa kowa ya rasa wannan ɗabi'a ce ta waɗanda suka yi nisa daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala don haka nan wannan a cuta ta hasada daga cikin matsalolinta shine cuta ce ta zuci ita ko zuciya idan ta samu matsala to tana da wahalar magani sai an yi da gaske kwarai da gaske gangan jiki ya samu damuwa ya fi saukin warkarwa sai da zuciya to don haka nan idan mutum ya to yana da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hasada tana cinye kyawawan ayyukan mutum kamar yadda wuta yake kona kirare kananan itatuwa busassu idan an sa su a cikin wuta kaga wannan yana da matsala kwarai da gaske sannan da cikin illolin hasada shine ita ce zunubin da mai yin ta bai isa ya zamto ita ce kadai zunubin da yake yi ba tana gayyato wasu zunuban saboda ita ta samu wurin zama Da cikin babban abin da take janyowa shine karya. dukkan mahasadi makaryaci duk wanda ka tabbatar yana mun hasada to duk yanda take ganin nagartan shi ka kiyaye shaidar shi akan wanda ka san yana muhasada din nan don in ba haka ba zai saukin ya samu zamiya ya dora ka akan abin da ba gaskiya bane shi ina fata mun fahimci wannan to dan haka kaga akwai fitina mai tarin yawa kwarai da gaske ka duba yanda hasada ta sa jara'a da karfin hali da rashin kirki irin na iblis har da ya rinka maida mu Allah da amsa kamar yadda yanzu alaran mai karanta maka ka ko ga duk wanda ya san mutunci ai bayi mu Allah haka ba in baitin Allah na da haƙuri ai ma ba za a zo abin a haka ba da ba wannan labarin za a ji ba to amma Allah ta'ala halimun ne Allah ne juriya ne Allah ne haƙuri ne da bayinsa Allah ka ƙara haƙuri da mu don tsarkin sunanka to don haka ibn al-qayyim Allah ji kansa da rahama yace wato shedan yayi sa'a bana wurin yi ma Allah wannan rashin kunya yace da Allah zai ban dama ina wurin yace wallahi da sai nema fata fata sai na masa raddi guda dubu wanda za su nuna masa yanku ya kuta alkhairi ya ce me ake da kai kai da duk abin da kacin ma sai ka lalata shi mu kuwa ƙasa ta fitar mana da tsirrai mu sa buhu ɗaya na masara mu girbi talatin ko ba haka ba ne sannan kuma idan ruwan sama ya yanke ta aje mana mutu na rijiya mu ɗiba ga gwalagwalai ga zinariya in matattunmu sun mutu mu rufe su ta rufa musu asiri sun ma'amata hu fa asbarahu mm. kace kai ka gaya mana me kake ce, wallahi shaidan ya kuru da ina wurin kuma Allah ya ban dama da ba ma sai Allah ya kula shi ba da ni zan wujiga daga da shi kage ina ke ba da kariya ko wai har abin da bai faru ba kan ya faru mazaje sun sanya za su yi da shi Allah ka jika ibn qayyim da rahama to dan haka wannan ibada wannan zunubi astaghfirullah ta hasada abu ne da ba a son mutum musulmi ya same shi mun faɗi ta'arifin hassada da cewa shi ne mutum ya fatan wata ni'ima da Allah ya ba wani ta gushe ko da shi ba zai samu ba akwai abin da shi ba hasada ne, ana ce masa gibba ne ma'ana halastacciyar hassada. ita ce annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa hadisi yace babu hassada sai ga mutane biyu na farkon su mutumin da Allah ya ba shi dukiya sai kaga yana shimfiɗa dukiyar nan hagu da dama yayi haka ya ba masoyi ya ba maki ya ba na kasa ya ba na sama ya ba na kusa ya ba na nesa in kaga mu ce yana infakin dukiya yana bada ta domin Allah Allah subhanahu ya ce irin sakamakon shari'ar kiyama kai gurin ina a ce kai ma haka kake to sannan na biyu mutumin da Allah ya bashi alqur'ani mutumin da yake tsayuwa da qur'ani ne sallan dare kuma yayi aiki da shi ya tsaye da haruffansa ya karanta shi kamar yadda Allah ce a karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ce waɗannan mutane biyu inda akwai wanda ya halarta ka ji kamar hasada a ranka to su ne za ka yi mahaka. Ma'anar hasada a nan shine gifta idan ka ji wane yana da dukiya yana ciyar da ita don Allah ka ji a ranka ni ma Allah ka bani in yi irin nashi ko ka bani in yi wanda ya fi nashi amma ba tare da gurin cewan nashin ta ɓare ba shi ma ya rasa to wannan kana da lada a cikin wannan bal ma kana iya riskan aikin da'a da wani yayi wanda kai saboda tsarkin niyya baka da hali amma sai Allah ya baka lada irin nashi ga hadisi ne ya tabbata a cikin riyadus salihin kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masahabbai cewa akwai wasu mutane suna kwance a cikin Madina ba za ku shiga wani kwararo ko tudu ko rami ku fito ba face kun yi tarayya da su a cikin lada ladan ku ya zanto daidai wa daida da irin nasu yace uzuri ne ya rike su yasa ba su samu biyo ku ba a wata ya yace rashin lafiya ne ya kwantar da su yasa ba su tare da ku to kaga da wannan sai nuna cewa ashe kyakkyawan fata da bawa zai yi na Allah ya bashi dama irin yanda ya ba wani da yake wani aiki mai kyau domin Allah wannan ba hasada bace bal ma ita maimakon zunubi kana da lada a kan wani. to shi manzo Allah sallallahu alaihi wa daga cikin abin da Allah ta'ala ke nuna mana waɗannan ayoyi kamar yadda na faɗa mun yi bayani mai faɗi a wancan shekara da ta wuce ga wanda ke bukata sai ya koma saurari darussan da muka yi na farkon suran ta hanyar bidiyo ko kuma audio ɗinsu suna nan a youtube ɗinmu kuma suna kan facebook pages ɗinmu da sauransu Sau da haka a taƙaice wannan shi ne abin da za mu ɗan iya haskawa kaɗan a wannan wurin sai dai a ƙarshe muna ƙara jan hankali ga mai magana da duk mai saurare da duk wanda wannan sako zai iya zuwa mishi ya zamto ya nisanci wannan lalura da damuwa wadda take ta hatsada domin tana haifar da abubuwa masu yawa hatta munafikai da aka samu a garin Madina hasada ya haifar da su sun gurin a ce Annabi sallallahu alaihi sallam ya zo daga cikin su ne amma Allah ta'ala da ya tashi shi fa'alun ne lima yuri yana aikata duk abin da ya nufi ne kuma shi ne alimun bi zati sudur ya ka abin da ke zukatan bayi ya san cewa annan sulasulan shi ya fi tsarki fiye da su waɗanda suke gani to wannan ya sa annan sulasulan sai ya zabe shi ya zanto ne shugaba Allah ta'ala ya sanya annan sulasulan ya zamto shi ne asalin wato shugaba yana ga waɗannan ayoyin su ne waɗanda suka zanto kamar buɗe ƙofa kenan ga ayan da mu karanta a gaba wanda Annan sallallahu alaihi wasallam Allah zai umurce shi yi magana da su yahudawan da nasara da kuma wanda suke kafirai daga cikin ƙuraishawa shine faɗin sa ta'ala wa idibtala ibrahim ya shek wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahum قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله سبحانه وتعالى yace wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna wato kuma kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tunasar da al'ummanka dangane da annabi ibrahim a yayin da ubangijinka ubangijinsa ya jarabe shi bi kalimatin ma'anan bi kalimatin ai bi shara'i'in wanda Allah ta'ala ya jarabe shi da kalmomi ma'anan kalmomi dokoki na shari'a Allah ta'ala ya jarabi annabi Ibrahim jarabawa masu tarin yawa kwarai da gaske irin jarabawan da da ba annabi bane ba zai iya cin wannan jarabawa ba wanda ta kai ga an umurce shi ya yanka dan shi an umurce shi da hijira kan kuma ta abubuwa da dama sun faru da shi shine Allah subhanahu ta'ala yake ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna ma al'ummarsa da wannan fa atammahunna kuma annabi Ibrahim sai ya cika waɗannan umarni da Allah ya bashi kuma ya nisanci hanin da Allah maɗaukakin sarki ya masa. Ƙwala inni ja'iluka linnasi imama, a sanadiyyan cika waɗancan umurce-umurce wanda za mu ji su da hane-hane da Allah ya masa kuma ya hannu na daga tun daga abin da sha bautan gumaka da sauransu. Allah ta'ala ya ce, inni ja'iluka lin-nasi imaman to yanzu ka ci jaraba wanda zan sanya ka ka zama shugaba a cikin mutane dan ba a gane shugaba sai an gwada mazaji to Allah ta'ala ya gwada ka an ce kai kuma an ga kai an ce ka bari kuma ka bari to a yanzu ka cancanci zan sanya ka ka zama shugaba a cikin mutane annabi ibrahim saboda kaunan alkhairi ga zuriyarsa sai yace ce qala wa min zurriyati ya Allah wannan shugabanci na addini da zaka bani haka nan daga zurriyata kar ya ƙare ta sanadiyar mutuwata idan na mutu ka zaɓa a cikin ƴaƴana wani ya tsora akan abin da nake aikatawa na alkhairi domin ya ci gaba da wanzuwa a cikin zurriyata wala sai Allah ta'ala ce da shi la yanalu ahdi zalimin wato wannan falalatawa ba ta shafan mutanen da suke azzalimai ne ma'ana wannan na nuna cewa a cikin zurriyarsa za a zo ni lokacin da idan rayuwa ya tsawaita zamani bayan zamani zangon mutane bayan zango wasu daga ciki za su zaluncin da ba su cancanci Allah ya sanya su su shugabanci ba domin ana sa shugabanci ne ga mai tsoron Allah kuma mai adalci kamar shi annabi Ibrahim din kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da alaka mai karfi da annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa a cikin alkur'ani za ku ga Allah ta'ala ya ambaci annabi Ibrahim wurare daban-daban sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi falalolin shi da yawa sannan kuma ya nuna kauna ga annabi Ibrahim alaihi salam daga cikin darajarsa da matsayinsa da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ya faɗa mana cewa annabi Ibrahim alaihi salam shine mutum na farko da za a fara sanya mutum fafi bayan an tashi tsirara a ranar alkiyama kun san mun karanta da ku cewa mutane na yawmal qiyamati hufatan aw yub'atu yawmal qiyamati hufatan uratan gurla za a tashi mutane tsirara babu ko loba ta kaciya a jikin su sannan babu wani takalmi ko su tara to annabi ibrahim alaihi salam shine mutum na farko da annabi sallallahu alaihi wa ya ce za a sanya masa tufafi a filin alkiyama yana daga cikin kaunar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna ga annabi ibrahim ta yanda hatta ibadu da muke a yau in dai zami ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati salatin da tafi kowace cika ita ce salatin ibrahimiyya salatin da akwai sunan annabi ibrahim a ciki kamar misalin kiran sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan sami'tumun nida idan kuka ji kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu al-mu'addin to ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗi sai dai in ya ce hayya ala salah sai ku ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala falah la haula wala quwwata illa billah idan ka gama Allah sallallahu alaihi sai kai salatul ibrahimiyya salatul ibrahimiyya dan ka gane muhimmancin annabi Ibrahim a cikin wannan addinin Allah sallallahu alaihi ya kawo da sigogi daban-daban ka je ka karanta sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wato siffar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla tun daga kabbaran harma har zuwa sallama kai ka ce a gaban ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla na babban malami bijimi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya kansa da rahama to in ka duba zaka ga ya kawo tsibogin salatul ibrahimiyya suna nan a cikin littafi nan to da haka dai abun nufi shine daga cikin ƙaunar da Allah sallallahu alaihi wa sallam nuna ma annabi Ibrahim ya sayi masa takwara a cikin ‘ya'yansa da ya haifa. Kuma takwaran ma mun sa a hadisi ya faɗa mana cewa idan aka haifa maka ɗa a ranarsa ta bakwai kai masa yanka ka ambaci sunansa. Ko? Ana masa yanka ranar bakwai a ambata sunansa da aka haifa masa Ibrahim a cikin dare asubahi na yi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya miƙe ce ma jama'a an haifa mun ɗa namiji a daren da ya gabata na sa masa suna da sunan babana annabi ibrahim to kai ma yau da ya kasuwan ta masu suna ibrahim ko ma ba mu san su ba balle su ba mu kudin laraba <laughs> to Allah ya muku albarka dan haka dai sanya suna ibrahim abu ne mai kyau musamman idan an yi da nufin koyi ga annabi Ibrahim alaihi salam wannan aya da muka fassara malamai musamman al-Imam Ibn Kathir Allah ji kansa da rahama yake cewa Allah madaukakin sarki yana bayyana mana darajar annabi Ibrahim kuma badaɗayinsa. ma'ana wanda baya laifi kuma in ka ji tarihin shi zaka san lallai ya tantance zama dan shalilan Allah dan gatan Allah Allah ta'ala ya ce wa sadallahu Ibrahim khalila Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin badaɗai wanda duk abin da ya nema yana samu. Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan kuma sannan ya sanya shi ya zama shugaba wanda ake koyi da shi. Koyi da shi ɗin kuma a cikin al'amarin tauhidi, kaji wata gatan mai zaman kanta. Koyin ba a wani abu ƙarami ba a abu mafi girma wanda Allah ya fi so, don ba abin da Allah ya fi so kamar a kaɗaita shi da bauta. babu kuma abin da ya fi fusa ta Allah ta'ala kaman ya zamto an yi masa kishiya an haɗa shi da wani a cikin bauta. Za ku gane cewa lallai annabi Ibrahim alaihi salam ruwa baya tsami banza, kamar yadda muka ce wai in ka ji wani ba banza ba ko? Don ka bi tarihi za ka ga lallai abin da ya yi nan fa jarumi ne na gaske. Ka duba yanda ya yaƙi shirka da gaske gumatan da ya rinka samu ɗin nan har ya je ya sassa sassara wasu ya rataya ma wani takobe. suka zo suka ce kowaye da aka yi tuna mana ayin aran ma ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين نعم قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ a cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala nuna yadda Annabi Ibrahim ya gobar maya da kafirci a lokacin da ba shi da mabiya masu yawa ka san lokacin na afi tsananin jarabawa ko lokacin da ba ka da masu goyon bayanka da yawa kuma a ce ka tashi ka kalubalanci wato waɗanda suke masu ƙarfi masu ƙarfin mabiya da ƙarfin mulki da ƙarfin makami da ƙarfin dukiya wannan kan faɗa da su abu ne wanda ke da wahala kwarai da gaske a kowane lokaci shi yasa Allah subhanahu ta'ala ma ya kira shi imaman shugaba din ana samun shugabanci a addini ne ta hanyar tsayuwa ka abin da Allah ta'ala yake so annabi Ibrahim waɗannan gumaka da ya zo ya sassare su ga daga cikin abin da suka zo sai da suka kira shi suka ce an tafi alta hada bi aliyatina ya ibrahim qalu a anta fa'alta hada bi alihatina ya ibrahim قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون الله سبحانه وتعالى فدا منا أكرشي دي bayan sun ga masa tambayoyi suka fusata sannan suka ce to a kama shi kawai ma a jefa shi a gidan wuta kowa ya huta ka ko ga abin da zai kai a ce a kona mutum a wuta da ransa ba karamin al'amari ba kuma ba kowa ne zai iya jure ma wannan ba kila kai yanzu duk da awar da kake da ustazanci ka ba taba falla maka bari saboda sunna <laughs> ko ba haka bane wani da an fusata shi ma sai ce ya daina wa'azin tunda abin haka ne sai shi ma ka ya fara a shari'a ai barna biyu ba su gyara abu barna barna biyu ba su kawo gyara mala bakar mahmud gumi Allah ji kansa da rahama lokacin da yake rayu an rinka zage shi in aka zage shi mabiyarsa sai hankalinsa ya tashi sai zo ce su fa ba za su yadda ba sai ce a ku yi haƙuri ku yi ta karatu ku yi ta karatu shi ne aka zo nan dai wani cikin ɗaliban ni na ji da kunni na a gidan rediyo ya ce algafarta malam mu fa kai ke koyar da mu addini kai ke nuna mana shari'a kai ke kai mu wurin Allah da ilimi dan me za a taba ka mu kuma mu haƙura ai bai kamata mu kuma a matsayin ɗaliban ka mu haƙura ba to kaga ya zo da magana mai dalili mm. sai ce shinto ku ku dakata su waɗanda an suka zagi na amma ne suke kan na nake wasu su tsammani suke ni ba kan gaskiya nake ba to su tau da gaskiyan su faɗe ta mana ni ai in koma da baya in gyara ba shi mun wahala in har sun faɗi gaskiya ina muku alkawarin ina komawa na gyara Ka ji wannan ko sai ce to amman idan kun kai zagi kun kai zagi yaushe an ka gane mai gaskiya <laughs> kan manya da rahar yadda su kai zagi ku kai zagi to yaushe mai gaskiya zai bayyana a gane shi mm. ai ba zai taba bayyana ba taba bayyana ba dole sai ka yi dattaku kuma dole sai ka yi haƙuri saboda tabbas za ka ji babu daɗi wala tasma wanda min allazin azan kasira mm. sai ka ji abin da ba daɗin aljanna ba kake nema sai ka yi da gaske annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna ku tsaya ku ji ku bani hankalin ku shine ma'anan ala ku kawo hankalin ku da attention inna harfin litawkid tabbat, ko shakka kar ku yi sil'atallahi kayan Allah commodity Allah ghaliyatun tana da tsada ala ku sake nutsuwa duk yau ku ji ilatan lahil janna ƙarshen tsadan kayan Allah sai an baka aljanna Allah ka bamu aljanna to don haka haka annabi ibrahim alaihi salam yayi kamar yadda malamai ke faɗa alkalima da Allah ya faɗa mun faɗa shine umarni da hani da Allah subhanahu ta'ala yayi maka Allah ta'ala da ya faɗa ya ce wa idibtala ibrahim ai ma'ana ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ambata ma waɗannan mutane na mushrikai na quraishawa da waɗanda aka ba su littafi su biyu Yahudawa da Nasarawa da suke ra'ayanta cewa suna kan addinin Annabi Ibrahim amma kai sun san ba a kai suke ba tunda annabin da Annabi Ibrahim ya a sarari yake sai dai su suna kan wani abu ne wanda ba daidaitaccen addini ba sannan jaraba wanda Allah ta'ala ya ce ya yi annabi Ibrahim malamai sun tabbatar da cewa annabi Ibrahim ya ci wannan jaraba kuma ya cika duk umarnin da aka yi masa dan a wurin Allah ya ce wa Ibrahim alladhi waffa da annabi Ibrahim wanda ya cika alkawarin dukkan shari'o'in da Allah ya daura mai duk wahalar su bai ajiye guda ɗaya ba bai sunsu sunsuna inda ya mai daɗi a ganshi ba inda sai wahala ya tsere a fato minuna bi ba'dil kitabi wa da bi ba'd dan wani shi in ya ji da romo yana gurin da ya ji tauri sai ka ji uzuri ya gudu ke ko ba haka muke ba haka ɗabi'un mu suke inda ta kwana mai sha amma inda ba ta mutane ba sa san wahala sai ta ko aljanna na ma'aikata ne Allah subhanahu ta'ala yana ta imalu fa sayara Allah amalakum ku tashi ku yi aiki ku tashi ku bauta ma Allah kar ku shirka ku bi umarninsa da sannan Allah zai ga ayyukan ku ma'ana zai saka muku da gidajen aljanna daga cikin abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma annabi Ibrahim shine a wani wurin ya faɗi cewa ya bashi shugabancin da ya roƙa ɗin da Allah ce ni ja'ilka lin imama to ya faɗi ne Ibrahim kana umma ya shi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal shafi hmm. shakiran an an'amihi hmm. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم أولا آية الله تعالى يقول شو يا با النبي إبراهيم شو قبنش kuma ya zafe shi ya zamto shugaba din ma'ana Allah ya cika alƙawarinsa don Allah baya saba alƙawari sannan a wani wurin Allah subhanahu ta'ala ya bayyana hakan da cewa ma kana Ibrahim yahudiyya ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين wannan duk shaida ne da Allah subhanahu wata'ala yake ma annabi Ibrahim abin sani da ɗauka na izina a cikin waɗannan ayoyi da ire-iren su shine me yasa ka kawo maganar annabi Ibrahim a cikin Alkur'ani sai dan ai koyi duk inda ka ji an faɗi wani wanda ya aikin nagarta a baya wanda baya cikin wannan al'ummar to alaman Allah ya yarda da abin da ya aikata ne kai ma kuma ana so kai koyi da shi duk inda ka ji an ambaci wani aikin ala ala wadarai a cikin wannan littafi wanda wani ya aikata a baya to ana jan kunninka ne kar ka aikata saboda ana son ka da rahama wannan yasa malamai ma suke tattauna cewa to wai menene waɗannan kalimatin din wanda muka ce umurce umurce da hani da Allah ta'ala ya ma annabi Ibrahim aiko ya kamata a san su dan a aikata su ya kamata a san waɗannan ba masu kyau din ba dan a nisance su wannan yasa malamai suke magana akan cewa daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya asalin wato jarabi annabi Ibrahim da su abubuwa ne guda biyar ko abubuwa ne kamar haka akwai wasu da ya umarce shi da su wanda sun na alakantu ne da kansa a cikin gangan jikinsa ma'ana daga saman kanka zuwa abin da ya tsaya zuwa wuyanka sannan kuma akwai wasu guda biyar ɗin da Allah ta'ala ya umarce su da su su kuma suna gangan jikinsa ne ma'ana daga wuya har zuwa kafafuwansa sun ambaci cewa da gaske abin da Allah ya umarce shi ya yi wanda ya shafi kansa shi na kai ƙwasu shariri wato ya saisaye gashin bakinsa ya rage gashin bakinsa wanda wannan mu ma annabi musallallahu alaihi wa ya umurce mu da wannan Ya ce auful lihya ko ku saba mai guda ku cika gemu ku rage gashin bakinsa? to wannan ne abu na farko wanda ya shafi kansa suka ce wal madmadat da kuma kuskuren baki yayin alola sannan da shaƙa ruwa da yin asuwaki da kuma yin tsaga na kai domin rage gashi wannan su ne abubuwa guda biyar wanda aka umarci annabi ibrahim da su wanda suka shafi kansa sai kuma wanda suka shafi gangan jikinsa suka ce akwai taklimul azfari shine yanke kumba idan kumba ke tsayi to ya yanke su sannan na biyu suka ce shine aske gashin mara idan ya fito mu kama a malikiya ai dama ba su wuce kwana arba'in ko wannan shine to dan haka wannan yana cikin ɗabi'ar da aka ba annabi Ibrahim alaihi salam da na umurce shi da yin kaciya wanda da girman sa ma ya cika ma Allah wannan alƙawarin ina fata mun fahimci wannan sai wannan ya zamto cewa yana daga cikin tsarki ga wannan al'umma ta aikata haka din sannan kuma sai cire gashin kasan hannu wato gashin hamata kenan sannan sai wanke gurabin inda bawali ko bayan gida ya fita wannan shine cikon na biyar na daga abinda malamai suka kawo dangane da annabi ibrahim duk da wasu malaman sun faɗi cewa ba a samu hadisi ingantacce da ya nuna an cira su wannan daga annabi ibrahim ba amma idan ka kalli umurce-umurcen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana a cikin hadisai ingantattu za ka ga suna ba da goyon baya ga waɗannan abubuwa da asalin aka ambata domin hadisi ya shigo a ya zo a cikin sahihin bukhari da sahihu muslim hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imamul Bukhari ya ruwaito hadisin imamu muslim ma ya ruwaito hadisi ne daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce al-fitratu khamsun na dabi'a guda biyar ne duk wanda yake aikata waɗannan abubuwa biyar ya samu tsarki na dabi'a da Allah ta'ala yake so na farkon shine ce al-khitan shine kaciya da ake yi ma mutum bayan an haife shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal istihdad sannan kuma da aske gashin mara wa qassu sharibi da rage gashin baki wa taqlimul azfar da kuma yanke kumba wa nadful ifti da cire gashin hamata wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi na 5889 da Imam Muslim a hadisi na 257 ya faɗi wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce mun sani cewa babu maganar da tafi hadisin da ya zo a cikin sayar bukhari da sayar muslim karbi sai idan ayan alkur'ani ne mana in ba ayan Kur'ani ba to babu abin da ya kai hadisin da ke cikin bukhari da muslim wanda ya kasance mustafakun alai don haka kun ga wannan yana cikin abin da za mu ɗauka sannan alhassan Basari allah ya kansa da rahama tabi'i ne goyon gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah subhanahu ya ya jarabi annabi Ibrahim kuma annabi Ibrahim ya yi hakuri wannan jarabawar da aka yi masa daga ciki an jarabe shi da wata فلما رأى القمر كو wanda ولكن suratul الأنعام أرمى فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي نعم فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين نعم من آيوي دام فاليس آيوي ما سيون دسكي فريد دسكي وان دسكي أجيري أتن سورة الأنعام وان دياغ جربا ما سيوا جربا وانا وتا da tauraro wasu sun gani suka ce hada rabbi ya biyu su ya ce gashi gashi da aka je karshe da wata ta faɗi ya ce kai wannan ba ubangiji ba ne mm. idan ubangiji ne ai ba ya faɗi ba mu da waye bar mu kenan ko ba haka ba ne haka ake yi ko wani ne kake so ya daina wani zunubi wannan usulubi ne idan ka ga ya riga ya kifa akan zunubin yanda in ka ɗago shi za ta ɓare sai ka kalli abin da zai iya ba zunubin illa sai ka bi shi ba wai ka aikata zunubin da nufin kana yi ba ba kuma wai shi ɗin ka bar shi a tunanin za ka ƙyale shi ba idan an tafi illan na bayyana shi ma sai ka illata wannan sabon ka dawo da shi kan da'a da ita kamar inda annabi ibrahim ya yi ana wannan ya nuna cewa ɗan adam ba zai iya wani ba zai iya barin wanda kaga ba zai iya barin sako gaba ɗaya lokaci ɗaya ba to ka bi matakai wurin ɗauke shi daga wannan sabon da yake kai saboda ɗan adam yana da rauni kuma kai da kaga Allah ya baka dama ba ka irin wannan saban kana da nagarta har kana kyamatan saban kana sha'awan wani ma ya bari to Allah ya nuna kai kamar likita ne ga mara lafiya shi ko mara lafiya baya fatan a ce an zo ran da patient ɗinsa ya mutu kwana yin haka duk wanda ya san yayi operation Allah ya sa ajali yayi kakan ji ya fito yana ce ma mutane ai ni ma wannan operation ya mutu da wuya <laughs> da wuya ka ji wani likita ya faɗi wannan amma ran da aka ce an je Germany an je Saudi German an je India an je Egypt an dawo amma sai Allah ya sa warakan sanadiyarsa wani aiki da ya aka rige har hoto zai nuna mu yace this is my patient <laughs> kai ka ce shi ya ba shi lafiya ko ya doctor sai ce wannan mara lafiya na ne mara lafiya na ne ka ga aida ne kaza ne kaza wannan course ɗin da nayi a wuri kaza gaskiya ne yana da kyau a ƙara kwasa Allah kuma ya ƙara mana likitoci musulmi da yawa amma dai warakar ta hannun Allah ta zo kwarai da gaske ina fata mun fahimci wannan to saboda haka wannan jaraba da Allah subhanahu ta'ala ya annabi Ibrahim mun faɗi cewa yayi masa da tauraro yayi masa da masu bautar rana har masu bautan wane asalin wato wata wanda kuma a ƙarshe annabi Ibrahim ya kyautata dukkan abin da Allah ya so ya yi kuma Allah ta'ala ya san cewa annabi Ibrahim ya tsayi yanda ya kamata bai gushe ba tunda har sai da ta kai ga an jefa shi a gidan wuta Allah ta'ala ya faɗa mana jefa shi a wuta da aka yi Allah ya bada umarnin cewa wuta ta zanto mai sanyi haram mai Allah ya ce قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أولا جربا عند الله تعالى يمسى نعجيب عشاء وتتكاس عن يموتين ببا جربا wanda kuma Allah subhanahu ta'ala da ya ga gaskiyar imaninsa sai ya umarci wutan ya ce da ita kuni bardan ke zamto mai sanyi wani irin sanyi Allah ce wa salaman da aminci don inda sanyin ne kadai to da'an da za ta yi ma'alla ma annabi ibrahim karewa zai ya ciki sanyin zai masa yawan da sai ya cutar saboda mai kowa ne ko bai ke magana mm. kaga dole ke da'a ko ɗau'an han ko ta ki ko ta so sai ta yi sanyi shi yasa idan ka san kana da Allah kar ya zanto kana da matsala duk sanda abu ya cunkushe maka a rayuwa to ka tuna Allah duk sanda kai sha'awar zunubi ka tuna Allah duk sanda ka rasa wani abu da kake ga ka rasa amfani ka tuna Allah idan Allah ya nufin zaka samu abin da yafi wannan wallahi zaka samu idan Allah ya nufin zaka kariya wallahi ya kare ka ba wanda zai iya cutar da kai sannan idan kai saka ce Allah bai kare ka ba to kuma fa ka shiga matsala to duk waɗannan abubuwa ne da ake so mu rinka duba su wanda su ne hikimomin waɗannan kawo kissoshin sai ga shi annabi Ibrahim bai gushe ba har sai da ya zamto shugaba a cikin mutane da kuma irin jarabawa da Allah ta'ala ya mishi wanda take da wuya in mu ne a yau mu ci wannan jarabawa shine ka yanka ɗansa da ranka hmm. yanka ɗansa a mafarki ya gani hmm. a mafarki ذاك جامنا عيني يا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى نعم قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين kaga wannan jaraba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma annabi Ibrahim jaraba ce mai girma kwarai da gaske a umarce su yanka ɗansa wanda in muka dinga fito da su suna nan da yawa a kwance a cikin alkur'ani inda Allah ta'ala ya ta magana a kansu to amma kamar maganar da muka faɗa a baya ibn qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya ce idan aka ce wannan abun jarabawa ne to haƙuri kawai yake bukata duk wani jarabawa da aka yi ma haƙuri ya zama tarihi yanzu ka ɗauki sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam karamin misali ka kalli irin su mus'ab dan umayr ka kalli sa ammar ibn yasir ammar dan yasir fa shine sahabin da saboda azaba kai kafin nan ma gaban shi aka kashe mahaifiyarsa sumayya ita ta fara mutuwar shahada gaban gidansa aka buga mata mashi a farjin ta sai da ya fita kai bayanta an rinka kona ammar bin yasir da wuta har ta kai yadda kitsan jikin shi ke kashe wutan da ake dora shi akai bai kuma mutu ba har aka yi hijira yana rai har annan sulafulan ya yana rai wata rana ma sai da umar yake cewa da sahabbai ku zo ku tuna mana abin da ba za mu iya mantawa da shi ba wanda kafiran makka suka yi mana kafin mai karfi wani ya ce ba na manta sanda aka kwace min shago aka kashe mun dana haka nan na hakura na ba nan sallallahu alaihi na bar musu dukiya kowa ya faɗi nashi kila wani na faɗa yana kwalla wanda Allah na Umar da aka zo kan Ammar bin Yasir shi nashi is beyond explanation ba zai iya bayanin su da baki ba sai ya juya bayan sai buɗe ma sayyidina Umar mayafin da ke bayansa yana buɗe aka sayyidina Umar ya ja da baya kawai ya fashe da kuka duk jarintar Umar sai da ya kuka ya ce ammar menene haka ya ce ni ba na manta ranar da aka ɗaura na a kan ƙarfen da aka kona da wuta kitsan jikina ya kashe ƙarfi aka ce masai da umar mai ka gani ya ce wani rami na gani a bayan shi da zan sa hannuna zai zauna a wurin ke kenan ɗan umar afwan ammar bin yasir shi ya yasa nan sallallahu alaihi wa ya ce, duk wanda ke so ya ga famili yan aljanna a ban kasa to ya kalli ammar da baban shi yasir da mahaifiyarsa Sumayya sun musulunta sanda musulunci bai da ƙarfi bai da ƙarfi an cutar da su sai suna zaune ana ɗanɗana musu azaba amma da yace har na ji kamar ce zabin da yace sai in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce ta bayana ya zo kusa da kunni na yana cewa da mu sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna a dai ƙara hakuri iyalan gidan yasir Allah na sane da ku kuma Allah ya ce a gaya muku alkawarinku da shi ta ce aljanna ranar haduwanku amma da ya ce sai in wani sabon caji na imani ya shige ni sai in ji ma duk abin da zai aljanna ita ce ba koma to kaga duk wanda zai fi Allah ya yayi hakuri yi hakuri wurin saba masarran shi domin rai ita kanta tana kai mutum zuwa ga halaka sai ka yi hakuri ka zauna da mutanen kirki ka bar mutanen banza domin wallahi tallahi mutane suna halakar da mutane babu wani mutum wanda zai taka wani matsayi a duniya ya yi tsammanin wani ba zai iya sa ya zama sanadiyar halakar shi ba ba wannan mutum a ban kasa sawa'un ilimi gare ka dukiya gare ka mulki gare ka ko menene sai ka duba irin mutane da kake rayuwa a gefansu ku kalli karamin misali Uqba bin Abi Mu'ayth wanda wannan mutumin ukuba yana wanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam cutar wadda ba ta misaltuwa ta abokin Abu Jahal wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai shi ba su rabuwa da Abu Jahal sai Abu Jahal ya tafiya ba ya zo ya zauna a masallaci zaman da ya a masallaci ya ji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantar da mutane sai ji zuciyarsa ta dan raurawa kamar fashi zai zai fa bar wancan harkar ta cutar da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fahimci haka tare da shi ya kalle shi ce ya kai ba na san ka fahimci abin da muke faɗi gaskiya ne kai imani mana dan me za ka fahimci gaskiya ka kasa binta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sa ya ji abin ya shige shi sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam gobe da safe zan zo in musulunta ku rike wannan gaba A taswif kenan zan yi zan yi in kaga alkhairi rungumanta ake ba a jinkiri ba a jinkiri aiki alkhairi Allah ta'ala cewa ya tare fatirru haka ne ko wa fi zalika falyatanafasil ka fita a guje malamin alkhairi ake ka shiga a ka ba wai za ka zo bane a'a batun an yi ne to shine a daren kuwa sai Abu Jahal ya dawo suna haduwa da shi uku ba ya sa hannu ya tunkure shi yace mai ni yanzu tunanin musulunci kawai nake wannan abin da muke mu annabin nan ya isa haka shine sai ya kitin ya sumbanci bayan hannunsa idan balarabe ya haka ya gama da kai wurin nuna kauna karshe dai ya ta ce mai za a ce maka kariyar arziki ne tsara ke kaman ka kaza kaza kaza kaza in taɗaice mana magana ko ba sai da ya koma ya ƙi jinin annan sulafulan fiye da baya idan ka karanta tarihin wanda ya sa ma annan sulafulan mahaifa da jini sanda ya sujada a ka'aba uku ba yi wannan aikin bai musulunta ba har da aka je yaƙi yana sahun kafirai wani sahabi ya sare shi a wurin yaƙi ka san su sabin ka taba annabi sallallahu alaihi ana zaman lafiya to kake da ku a fagen daga kai ne awwal marra wanda za su nema su tabbatar su miƙa ba Allah shi to shine da wani sahabi ya sare shi yana fadi ya mutu a wani. a ɗabi'an gawan ta mutu sai ta daɗe take kumbura ta wari a jita amma shi ba yana mutuwa a wurin ya suntuma nan take jikinsa ya daga daga bayan an gama yaƙi kafirai sun zo suna so su ja gawarsa fita a rami duk inda suka kama sai ya yage ya tsinki sai suka koma suna ɗiban ƙasan gefen wurin suna mayarwa a kan shi da aka gama tsaf sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo kan gawarsa yana tsayuwa sai aka ga wahayi yana saukan masa wannan ayi na suratul furqan wa yawma ya'abdu adh-dhalimu shak zaka tana ko wa yawma ya'abdu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila hmm, ya waylata يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خلولا تكيت آية تنانون تشيوا الله تعالى يكي ce القيامة رانا لدى ne da azzalimi zai rinka cewa kai can shi a ayan ta ce kai cona ko amma ba mu fatan muna ciki don haka shi zai ce in Allah da mu ba mana zai ce kai can shi ina ma da birgi ta yalai talilan a takhid fulanin salila ina ma da ban riƙi wani ba a matsayin abokina na kudda kudu ku kalli ayan ai abu jahal ya zaga shi me yasa Allah bai ce alaita ni Allah attakin aba jahalin ba ya kace ce fulanan wani don ya nuna maka ayan ba a shafe ta ba har gobe duk wanda ya rike wani abokin cutar da addini abin da zai faru da shi ke Allah ta'ala ce laqad aballani an dhikri ba'da idda'i hakika ya batar da ni daga ambato da shine alqur'ani bayan gaskiya ta zo mani a ƙarshe Allah ta'ala ya ce shedan dai mai kaskantarwa ne ga dan adam duk wanda ya bi shi ba zai tsira ba to me muke so mu ce anan abokantaka ta barna ta sabo yayin abin da ta ja ku duba rasuwan babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai rasu fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kai yana cewa ka faɗi kalma ce guda ɗaya ita ce kalmar shahada ni kuma zan rike ta in yi ma Allah magiya in shiga in fita har sai ya ban cetonka ma'ana ko ba kai azumi ba kai sallah baka yi zakka ba amma a ƙarshe da bai karɓe ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya da sayyidina ali bin abi talib ne ce da shi idhhab a abaka je ka turbutsa babanka a cikin ƙasa kamar da ake turbutsa akuya ya mutu addinin da ba namu ba Ta ga fitina kuma wanda suka ziga shi sarakuna ne na kewaye da shi ga ko inda ana koshi a wani daraja ya kamata wanda ya kai wani daraja a ce abokai ba su kai shi tumbaro ba to wannan abun dubawa ne kwarai da gaske kamar yadda aboki na gari Allah subhanahu wa ya siffanta shi da turare wanda in bai baka ba dai zaka ji kanshi ba dai cutar da kai balle kona maka tufafi irin wannan abokantakan shi ma ya tabbata a sahabba Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba Talha dan Ubaidillah da Az-Zubair ibn al-Awwam abokan juna ne Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyale su ba har sai da wata rana ya kalli jama'a a gaban su yace Talha wa Zubair jariyatil jannati da Talha da Az-Zubair abokan juna ne a gidan aljanna don haka in ka ji zafi kai ma ka samu abokin da za ku rinka musaffa ka nemi abokin da za ku yi gasan azumin alhamis da litini ka nemi abokin da in baka zo masallaci ba zai ce ya akai haka ya nuna maka bakin ransa wallahi tallahi ko ranka baya so wannan mai son ka da rahama ne domin so da yawa rai ba ta san mai faɗa mata gaskiya rai ba ta san mai sa ta tabi Allah akwai wani shugaba Allah ya ƙara masa lafiya yake ce mana kun ga wani ya ce wallahi duk gidan gwamnatin nan ba ne gaya mun gaskiya kamar shi amma za ku yi mamakin wani lokaci na ganshi haushin shi na keji me dariya ce in ce me yasa ya ce da na gan shi galibi na san na yi abin da ba daidai ba ko ni ina so in huta shi kuma sai ya matsa mun an wani abu saboda ya ga ya kamata yace ga shi gaskiya ke gaya mu shi yasa ma nake zama da shi yace amma Allah ne lokaci sai zuciya na ta gajiya in ji cewa kamar ya takura mu to kaga wannan rahama ne Allah ya sa wanda zai iya gaya maka gaskiya da kuma nuna maka kauna a cikin rayuwa don haka dai kuma masu albarka ina ga lokacin ya kai inda ya kamata mu dakata duk da cewa fa'idojin da za mu ɗauka a cikin wannan wannan wannan kissa na Nabi Ibrahim da Allah ta'ala ya ce Allah sallallahu alaihi ambata mana shine Allah ta'ala ya jarabe shi da wasu bangarori na ibada wanda ya kebance shi da su kuma Annabi Ibrahim ya ci wannan jarabawa wanda wannan ya sa Allah mulkin sarki ya jarabe shi da rashin da wani abin ya shafi rashin lafiya wani ya shafi dukiya wani ya shafi iyalansa da hatta iyalansa sai dai ya aje su dalilin ruwan zamzam kenan wanda ma ba mu taɓo bangaren sa ba to kaga wannan jarabawa ce da ta shafi iyalai kuma dai ya ɗauka sannan daraja annabi Ibrahim ya sa Allah ta'ala ya haɗa maganar shi da na Allah Allah ya ce wa jittala Ibrahim rabbuhu kaga maganar Allah ake Fa'atan mahunna magana annabi Ibrahim ake yi Allah ya nuna maganan Allah da na annabi Ibrahim a wuri daya ko shakka babu wannan matsayi ne da Allah ta'ala ya bashi babban darasin da zamu rufe da shi a cikin wannan kissa na annabi Ibrahim shine Allah ta'ala baya barin zalunci ya dawwama dan haka karka zama azzalimi a duk inda ka samu kanka don gashi da ya roki Allah ta'ala ya tabbatar da wannan shugabanci har a zuriyarsa ya Allah ce la yanalu ahdi zalimin na yi maka alkawari zan bar zuriyanka a kai amma duk da aka samu wani ya zalunci to zan kwaci kuma wannan ya nuna cewa za a samu kuma an samu saboda haka wannan yana kiran mu zuwa ga adalci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mun kuma ya yafe muku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آمين يا شيخ آمين جزاكم الله خيرا عليه كده da Allah da guda ta Allah ya kawo ka ziyara. A ah, mana ni zan kawo. Eh? Ai bai yi ta wani gaba ziyara insha Allah wala.